Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawa shirice ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau juma'a 25 ga watan agusta shekara ta 2023 kafin ku je abubuwan da muke tafe da su ga baba da kanin labarai a jiya alhamis amurka ta sanar da sabbin takunkumai akan wasu kamfanonin rasha da ma wasu ɗaiɗaikun mutane da suka taka rawa wurin sacewa da kuma mayar da wasu yaran ukraine zuwa rasha da alamar yarjejeniya na tsaro tsakanin kasashe guda uku da suka hada da amurka da japan da koriya ta kudu tana ingiza beijing ta kara kaimi ayyukanta a tekun kudancin china a cewar wasu masana kana takunkumai da aka kakaba wa Nijar biyo bayan juyin mulki da sojojin kasar suka yi a watan Yuli ya haifar da tashin farashin kayayyakin abinci a yammacin Afirka. kanan labaran kenan a cikin shirin za ku je da ake ci gaba da jan hankalin kungiyar ta ecos game da kudurinta na amfani da karfin soja a wajen madu da mulkin farar hula a jamhuriyar niger bayan da sojoji suka amshi iko a kasar yayin wani juyin mulki da suka yi a watan jiya muna kuma tafi da wata hira da masani a harkar ilimi game da yadda yake kallon ɗaliban jami'o'i da na sauran manyan kwalojin ilimi da suka gaza biyan kuɗin makaranta domin ci gaba da karatunsu sakamakon gagarumin ƙarin kuɗin makarantar da aka yi a Najeriya. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin. Kamar kowace sabiyar Juma'a yau ma muna tafi da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya kuma kiri. a jiya alamunsa amurka ta sanar da sabbin wasu takunkumai a kan wasu kamfanonin rasha da ma ɗaiɗaikun mutane da suka taka rawa wurin sacewa da kuma mayar da wasu yara na ukraine zuwa rasha da kuma cin zarafin ƙananan yara a wani yanki na ukraine da ke ƙarƙashin ikon rasha a zahiri an kwace yaran ne da karfi daga gidajensu a shekarar 2023 kana wata ƙasa da ke zaune a cikin wannan zaure kuma mamba ce ta dindindin a wannan majalisa da ita ce ta aikata wannan inji jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield tana faɗa a wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wannan kai tsaye aiki ne na rashin adalci abokai wannan ba almara ba ne wannan ita ce gaskiyan abin da ke faruwa a kasar wato rasha jakadar rasha a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya vasily na benizia ya yi fatali da wannan zargin da ya kira karya da alamar yarjejeniyar tsaron kasashe guda uku da wato suka hada da amurka da japan da koriya ta kudu tana ingiza beijing ta kara kaimi a ayyukanta a kudancin china a cewar masana taron kolin da aka kulla wannan yarjejeniyar da ke zama taron farko da aka shirya tsakanin shugabannin kasashen guda uku ya ba da damar wato daukar matakai na tsaro wanda kai tsaye za su tunkari abin da mahalartan suka bayyana a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da munanan halayen china da kuma masu haɗarin gaske musamman ma a kudancin tekun china yarjejeniyar ta kira wato waɗannan ƙawayen guda uku da su himmantu kana su tuntuɓi juna wurin shirya martani da za su yi ga wannan barazana da yankin ke fuskanta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tsohon shugaban amurka donald trump ya bar gidan yarin karamar hukumar fulton a birnin atlanta minti 20 bayan da ya gabatar da kansa a kan zargin da ake maisa na aikata laifin katsalanda da kuma haɗin baki wurin juya wurin yunkurin juya kayi da ya sha a lokacin da yake nema a sake zaɓensa shekarar 2020 a jihar georgia ya isa gidan yarin ne jim kaɗan bayan karfe bakwai da rabi na wato agogon kasar inda ya kuma inda aka ɗauki hotonsa a gidan yarin kana aka sanya sunansa a cikin takardun gidan yarin. An jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko. inda za a ji yadda al'umma ke ci gaba da jan hankalin kungiyar ecowas game da hankoran da take yi na yin amfani da karfi ga maido da mulkin farar hula a jamhuriyar niger bayan kifar da gwamnatin demokaradiyyar kasar a cikin watan jiya da sojoji suka yi daga maiduguri a najeriya ga wakilin haruna dauda biyu da cikakken rahoto wasu 'yan najeriya na ci gaba da jan hankulan kungiyar ecowas kan batun tumbake shugabannin sojojin nijar din da suka yi juyin mulki a kasar Na cewa suna iya amfani da karfin tuwo idan har ba a gamin min mulkin da hannun farar hula ba ko da shige cewarsu shine mataki na karshe da za su ɗauka idan har sojojin su ma suka ci gaba da hakikin cewa da alamu dai waɗannan sojoji da suka tumbake farar hula karkashin shugabancin zaben shugaban ƙasar sun yi da nuna cewa za su kwashe har tsawon shekaru uku kan karagan mulkin yayin da kuma gefe gefe guda suna ta wannan bazu da kungiyar ecowas din sai dai yan najeriya da dama musamman mazauna jihar borno na ci gaba da nuna su game da wannan mataki na karshe da kungiyar ta ce za ta ɗauka na tumbuke sojojin da karfin tu suka ce haka zai haifar masu wasu sabuwar rigima wanda idan ba ya hankali ba zai sake gengishe a yan kungiyar boko haram sakamakon wannan yaƙe-yaƙe da aka ce za a shiga da su yanzu haka ma ba su gama murmurewa daga wannan rikici ba gama abin da wasu yan jihar borno ke cewa sunana muhammed ibrahim madubi na fito daga karamar hukumar biyu. dauki na ga borno ta hada eh, iyaka da da nijar borno ba mu gama fitowa a cikin fitinan da muka muke ciki na boko haram ba a je a sake takilo maganan yaki wata sabuwar boko haram zai shi kuma a yakin nan wallahi zai zai kyankyashi wani abu makamancin boko haram din ba ma a borno kawai ba a wayannan jihohi bakwai din sannan kuma zai tafi zuwa jihohin da babu su don akwai wayanda yanzu suna jiran abu ne ya faru iris sai ka ji sun shiga eh, baba gana abacha abun da zai sake faruwa kenan in ba saba za a samu boko haram na biyu yawancin mutane mu na duka a nijar suke suna kasuwanci kuma suna na najeriya suna zuwa kasa mu muna nan a zaune a maiduguri kasuwanci mu a nigeria ke kaga a can an kai musu hali kuma ma sake hijira sun zo borno an samu boko haram na biyu kenan abin da mu da gaskiya gwamnati kare wannan halin kare kai halin ecowas gaskiya muna musu da ko sai dai su lallaba su magana haka amma da kar su yakin hakan ba mu ji da ba za mu ji dadin sa ba sunana babba eh gaskiya gani na wannan yakin idan har ta tabbata din matsalar ma da za samu sai bayan yakin ya wuce ma mu za mu sake shiga wata damuwa ga shi samu ba mu samu ma mun murmure daga matsalar da muka shiga na Boko Haram ba misali yanzu idan aka ce za yaki idan aka ce yaki komai zai iya faruwa mutanen da suke da kishin Islama irin yan ta'adda da sauran na gurare nesa da na kusa za su samu daman su zo da sunan za su taimaka a Nijar ko kuma za su taimaka a ECOWAS idan abin ya kare to wannan kuma shine babban damuwan da mu za mu fuskanta saboda mukamai za su yadu zai zama akwai makamai a gurin mutane da yawa su kuma wanda suke da ra'ayin su dinga yin abubuwan da ya zo ya wuce na boko haram amma ba su da karfin kuɗi ko na makamai a lokacin nan sun samu dama. ni ne muhammad lamino daga maiduguri wallahi in abu fitina tana bacci in an ta da ita don kofofin barna barna barna sun yi yawa a kasan nan kuma halin da muke ciki yanzu shekara goma sha hudu yake nema wannan yakin boko haram har yanzu bai lafa ba wasu ma har yanzu suna da zuciyan barnan amma ba karfi da za su su tashi su don makamai su yaki mutane amma za a fake da wannan in wannan ya bullo wani zai ce zai taimaki Nijar wani zai ce zai taimaki ECOWAS wani zai taimaki me to za zuwa taru in wannan abun in ya dan kwanta ko a cikin wannan din za su yi yadda za su mana barna su bata mana zaman da muke ciki saboda haka muna fata dai Allah Allah Allah muna roƙonsa Allah ya sa cikin ruwan sanyi abun ya lafa a tarzoman kar ya tashi Allah ya gano da shugabannin mu kuma Allah ya sa mu ma kuma addu'a mu Allah ya karba wasu yan jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da wannan mataki da kungiyar ECOWAS sun ta ce za ta dauka da kuma zai zama mata mataki na ƙarshe na amfani da karfin jo wajen kauda sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Madalla a gaida Haruna Dauda biyu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na intanet facebook twitter da instagram gaba baya kuma makere da cigaban labaran duniya takunkumin da aka kakaba wa Nijar biyu bayan juyin mulki da sojojin kasar suka yi a watan Yuli ya haifar da tashin farashin kayayyakin abinci a yammacin Afirka da kuma bayyana fargaba akan halin da Nijar ɗin ke ciki ka iya bari al'amura sau kare taɓarɓarewa. a kasuwar agwagulashi da ke birnin accra 'yan kasuwa suna shan wahala wurin tsincin rubabbun albasu albasa kenan daga masu kyawu domin a sayar da su ghana na shigo da kashi saba'in cikin dari na albasar da take amfani da ita daga ƙasar nijar kuma tuni aka fara samun ƙarancinta tun bayan da kungiyar ecowas ta rufe iyakokin nijar bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan yuli wanda ya haɓarar da shugaba muhammad bazum mamudu alhadu mai sayar da albasa ya ce matsalar tsaro da yankin ke fuskanta yana kawo cikas ga samar da kayayyakin abinci da kuma tashin farashin kaya wani rahoto da kungiyar rajin kare matsalar abinci ta global network against food crisis ya ce kimanin mutane miliyan 41 afirka ta yamma da yankin sahel ne suke wato gab da fadawa ko kuma suke kan hadarin fadawa cikin matsalolin rashin abinci da kuma ma rashin shi kwata-kwata masu fafutuka na ci gaba da kira ga kungiyar ecowas da ta yi amfani da hanyar diplomasiya wurin warware rikicin niger domin kaucewa bala'in tattalin arziki da tsaro da zai shafi dukkan afirka ta yamma. A gaida baba ya kuma da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. A 'yan watannin baya ne kaɗan aka ƙara kuɗin karatu a jami'o'i da manyan kwalejojin ilimi a Najeriya, lamarin da ya sa ɗalibai da dama suka gaza koma jami'o'in da kwalejojin domin ci gaba da karatu. Sakamakon gagarumin ƙarin kuɗin karatun da aka yi da hukumomi suka yi a ƙasar. Akan haka ne na nemi jin ta bakin malami a babbar kwalejin ilimi da ke Kano a Najeriya, don yadda yake kallon makomar irin waɗannan ɗalibai. To shi wannan illar illarsa yana da daman ilimin kamar mu arewacin najeriya misali mm. na yara ai mun ba wani can a gani ba ne ake yin sa kaɗan ma da bai kai haka ba wasu da kyar suke yin sa haka saboda a tsarin mu a irin abubuwa namu wajen tallafin karatu ba ma yin ba ma ba da gudunmuwa yadda ya kamata mun fa bayarwa wasu harkokin abubuwa na rayuwa misali kin ga da aka ce kowa sai ya biya dubu ɗari kaza da kaza mm. to a dubu talatin zuwa ashirin ma ba a samu ba to yanzu in ɗalibi yana shekarar ƙarshe zai gama in ya kasa biya kin ga dole bar makarantar dan abin da ya kashe a baya asararsa haka kuma mai biyo shi na can baya haka wancan shi ma mai biyo shi saboda haka mafi yawan waɗanda ba za su je ba misali su ƙarasa karatun nan za su zama drop out kenan misali ba don ba su da ƙoƙari ba a don kuɗi ne ba za su iya biya ba saboda haka za su ƙarawa waɗanda suka gama karatu a baya ba su da aikin yi ba sana'a to kuma ma in za a sana'a dole sai an samu gwamnati ta taimaka wa mutum kan a sana'ar da yake ba za a baka kuɗi ba ka fara sana'a a tare da daman ka san abin da za ka yi ba. To ka kenan ba za a baka kai sana'a ba kuma ka ban makaranta kuma ka zo ka shiga ajin waɗanda daman sun gama makaranta ba aiki kuma abu ne da gwamnati can baya tun mu sun watsar da cewar tallafi da ake ba wato abin da ake cewa scholarship na'am an yi shekaru da yawa wasu ba su baro gwamnatoci iyaye ba za su iya ba masu arzikinmu waɗanda ya kamata su taimaka ba sa yi sai illa kaɗan sai dai ka ji a rediyo wani ya ce yana za a taimaka masa a yi wanda ya san za a yi amma a da akwai bayan allah wanda suke kai kuɗi su shi board haka na'am domin a biya ɗalibai irin waɗanda wato irin su sun karanci yanzu to in za a samu wannan to zai taimaka amma za ki ga misali an samu cewar ah, wane zai aure da yarsa wadda take makaranta mm. zai iya ba da dubu dari biyar ma domin ko dubu hamsin domin ta samu ta aure Mm. amma wajen karatu aka ce ba da dubu biyar ko goma ba zai iya ba ikon Allah. Eh, to dakta na'am Na ce to yanzu dakta menene makoma irin waɗannan ɗalibai da a yanzu da ake magana nan ba su da kuɗin da za su biya mm. iyayensu ba su da hali kuma suna son karatun nan mm. hasali ma sun ɗauko karatun ila sun kawo wani zango amma yanzu rashin wannan kuɗin ya sa dole sun dakata mecece mafita ina mafita ga rayuwarsu ba zai yiwu ba ba saboda barin su shi ma illa ne ga wani abu so misali in gwamnati ba taimaka ba harkar ilimi ne za ta yi mutane Dr. Sanusi Umar kenan a babbar kwalejin ilimi ta tarayya da ke Kano kan batun gagara karatu da gagari ɗalibai da dama na jami'o'i a Najeriya. Kada a shagala da ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Manuniya. akwai shugabannin kananan hukumomi da kafin a ba su dama wallahi sai sun dafa alkur'ani cewar idan har an kawo kuɗi za su dawo wa gwamna da kuɗin shi kuma ya ba su abin da zai ba su. Ni na so gwamnatin tarayya 'yan ƙasa ta mana bayani wannan naira biliyan biyar biyar da za a ba wa jihohi don Allah daga ina za su fito. Jagororin wasu kungiyoyi masu zaman kansu kenan ke tattauna batun tauye mudun mulkin mulki a nigeria da suka ce a gaskiya fa kawai manyan ƙasa ne ke kaukawa. Game da barazanar bugun kirjin saka karfin soja wajen mai da mulkin demokradiyya a Nijar kuwa jagorori ne ke ci gaba da cewa. Kina cewa da ni dan Najeriya nake. So magana ni Najeriya nake ban damu da magana wasu kasashe ba. Amma dai mu Najeriya ba za mu yake su ba. Mu yakin da muke da cikin gida mai muka yi. Ga mu da Boko Haram ga mu da ISWAP da sauransu ba mu gama ba. A ce kuma za mu kwashi mutanen mu soja su je su yaki. Shi kuwa sabon ministan tsaro a Najeriya Alhaji Abubakar Badaru bujirowa ya yi da wata sabuwar fatawa. Na tabbatar ba wanda zai taba kuɗi ɗin karamin soja da aka tura aiki kuma ya zauna lafiya. Waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da a cikin shirin sashen Hausa na muryar Amurka na kowace safiyar Juma'a yake zuwa. Shiri na ɗari da talatin da biyu cikin jerin shashiren manuniyan da ke maraba da kowa da kowa. mai yiwuwa kuma kokarin kwakulo 'yancin kowa da kowan amma na siyasa ne ya sa wasu ƙungiyoyi suka garzaya zuwa majalisar dattawa comrade umar danjani shine jagoran wata ƙungiyar da ta ɗauki buƙatar sauya salon zaben ƙananan hukumomi a Najeriya da ce a gaskiya ana danne haƙoƙin 'yan adawa. Mun kawo petition ne na cewar akwai abubuwa kusan guda biyu wanda muke son majalisa ta gaggauta yi. Na farko shine a soke hukumar zaɓe na jihohi gaba ɗaya na Najeriya saboda gwamnoni ke da ikon naɗa shugaban zaɓe su suke komai duk kulle-kullen da ake gwamnoni ke yi sannan daga ƙarshe ba wani gwamna duk ƙarfin jam'iyyar adawa ba yanda za a yi ta ci zaɓe saboda karfin gwamna da rigin da za a yi da duk abin da za a yi amfani da shi a tabbatar da cewa jam'iyyar gwamna ita ce ta ci to wannan abin shine idan INEC ce take wannan zaben ta kasa mun tabbatar da Allah da yawa ƙananan hukumomi za a ci zaɓe mun san duk abubuwan da suka faru a baya akwai shugabannin kananan hukumomi da kafin a ba su dama su fito takara wallahi sai sun dafa alkur'ani cewar idan har an kawo kuɗi za su dawo wa gwamna da kuɗin shi kuma ya ba su abin da zai ba su wannan doka ce kuke nema a canza kenan eh ita muke so a yi amending saboda daman abin da ya sa kenan muka zaɓi 'yan majalisun tarayya idan mun ga abubuwan da ba daidai mu gabatar musu su kuma su yi doka a kai akan ya koma daidai shi kuwa mai bibiyar al'amuran yau da kullum honorable nasir garba dan tiyan jihar jigawa gaya wa duniya ke cewa akwai buƙatar bayyana yadda za a yi da miliyan dubu biyar biyar da aka ce za a wa jihohi dan ganin sun tallafa wa talakawa ni na so gwamnatin tarayya 'yan ƙasa ta mana bayani wannan naira biliyan biyar biyar da za a ba wa jihohi jihohi don Allah daga ina za su fito kada dai a ce wancan dala wanda aka karbo bashi wanda aka ce za a raba naira dubu takwas takwas wanda 'yan ƙasa suka ce a'a wannan ba zai wani amfani ba amma in ba shi ba ne ina gwamnatin tarayya ta samu kuɗin nan ba nan ma matsalar take ba idan yanzu jiha ta jihar jigawa mai mutum kusan da miliyan bakwai aka bata naira biliyan biyar yaya za a yi ta raba kuma kabar da fa'in najeriya su manta an yi irin wannan rabo na abinci an yi eh, rabo irin wannan na kuɗi ta harkar zaɓe amma ina ka je ma'ana kamar kana so ka ce kamar rashawa tana shiga rashawa ya ai dama ai rashawa ce tallafin wannan ai rashawa ce kamar ya tallafi fa kace tallafi rashawa ce ai ana so a dan lallashi yan Najeriya ne ai duk abin da zaka ba mutum dan ka samu wani biyan bukata ai shine rashawa mala me yasa ba za a gyara matatun mu ba masifar wannan hawar mai an gama da ita game da bashin dalar dalar miliyan dubu ukun da aka ce kamfanin kamfato mai na nnpc ya rungumo kuwa mafashin baki akan al'amuran da kan kai komo malam abakar ali umar ne ya ce a gaskiya akwai alamar damban dambarwa abin da aka saba jiya ne yau ma aka sake dawo da shi bashi dai ya ma kasar nan katutu ya yi mata daurin daiman minti kuma duk wannan kuɗaɗe da ake karɓo ba su sukar nan a karɓo ne da sunan za a yi ma al'umma aiki wasu su kwashe domin in ba haka ba babu wani dalilin da zai sa najeriya ta tafi har wani eh, egypt ta je ta karɓo wani kuɗi har dala biliyan uku a wani dalili tun da har yanzu har yanzu ka karɓan bashi ake to kaga ya tafi yanzu kuma muna tunanin za a samu canji an ɗora daga inda ya bari wannan ƙasa dai a yanda ake ta ana ƙoƙari ne dai kawai a sai da mu gaba ɗaya a jinginar da mu da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu domin ba wanda ya ga inda ake kai kuɗin da ake karɓawa mai ake da su. Da lamu dai duk da jinkirin jan kafar janyewar sojoji a ƙasar Nijar da suka yi juyin mulki wasu na ganin ya zama wajibi a cigaba da takun takawa a hankali kada a kai ga gurɗewa. Sabon sanatan Sakkwatan nan sanata Ibrahim Lamido ya ci gaba da daddagewa akan yunkurin yaƙi da Nijar da ya ce a gaskiya majalisar ƙasa fa ta riga ta tukka tukkar da shugaban ƙasa kan shi bai iya warwarewa. Shugaban ƙasa bai da dama na sake maimaita maki magana na ya ce yaƙi wata ƙasa ba tare da amincewar mu ba sannan kuma ya kawo ƙudurin kuma mu mun ce a'a ba mai yadda da yaƙi ba. ya ba shi kadai ne ko kasashe goma sha biyar ne fa yake shugabantar su to amma ke kina cewa da ni dan Najeriya nake so magana ni Najeriya nake ban damu da magana wasu kasashe ba so don haka sauran kasashe kuma ban san yadda tsarin su ba amma dai mu Najeriya ba za mu yake su ba shi kasashen suka yake su ku sai ku fice mu dai ba za mu yake su ba Najeriya ba za ta yake su ba domin an ka kudirin kuma majalisar da ta ce a'a ba ta da yake su ba so don haka kuma ina da tabbaci ba zai kibin dokar da ta tsara ba da ta kawo shi a mulki aiki. Ita ma dai majalisar malamai ta Najeriya ta bulla ta bakin babban sakataranta na ƙasa Farfesa Muhammad Abubakar Sadiq Alkafawi tana gaya wa duniya cewa wajibi ne fa Najeriya ta bi sauwa-sauwa. Wannan juyin mulki a gaskiya wato ba abu ne wanda aka tsammata ba ba abu ne wanda ake so ba. Amma kuma matakan da ECOWAS ta ɗauka sai dai ya kara ma wuta auduga. Idan soja ya zo ya yi juyin mulki a lallashi ya kamata a yi. Amma idan aka aka yari an takalo wani yaƙi mu yaƙin da muke da cikin gida kai mai muka yi ga da boko haram ga da iswap da sauransu bamu gama ba a ce kuma za mu kwashi mutanen mu soja su je su yaki da ya kamata ita ECOWAS ta yi lallashi ne domin kana neman kai sulhu da mutum amma ka fara kana mishi barazana cewa kai kaza za ka zo da karfi kai kaza ai ba ka ake yi ba amma wasu na cewa kamar an yi lallashin ne su sojojin ba su kalla ba ah, to komai lallashin da aka yi dai yaƙi ba za a yi mu dai ba ma ba da bayan gurin ba a yi yaki lallashin nan dai ai sai a bi ta hanya ah, da tun mutanen da ba sa sauraron kowa har kuma suna zuwa ana ganin su ana zama da su ai kaga an fara samun hanya an yi mamaki an ga malamai sun fara saka baki har wasu malamai daga Najeriya sun tafi Niger kuna ganin wannan zai tasiri yana ya ma yi tunda dai mutane nan da su sun ce ba su ga kowa ba amma har an zauna da su malaman nan an saurare su an musu nasiha saboda haka ana ganin wannan tafiya ta su ta yi nasara gaskiya ba bakon abu bane gani ganin da ake wa harkar tsaron Najeriya da wasu ke ganin ya riga ya tsamin da har ma ya kai ga jikewa sai dai kuma tsohon gwamnan jihar Jigawan da shine sabon ministan tsaro a tare Najeriya Alhaji Muhammad Badar Abakar ya ce da gaske za su yi don ganin nan sun taka tasu irin rawa. Aiki ake tare dole a haɗa a tare wanda baya so ya haɗu da ɗan uwansa to ya ajiye mana aikin sa ya gaba. Amma dole jami'an tsaron ƙasar nan su haɗa kai su tsari ɗaya. Kuma duk sanda muka tashi tattaunawa dukkan su sai an kira su an yi wannan magana kuma na tabbatar ita ma tana zuciyar shugaban ƙasa kuma na tabbatar babu wanda zai kauce a maganar haɗe kai da kuma yadda za a aikin tare. Akwai ƙorafa a baya cewa cewa yawancin jami'an da suke bakin daga gwamnati na fita da makudan kuɗaɗe na haƙoƙinsu amma an sha samun zargi cewa rijiya ta ba da ruwa ta hana. Eh, shi yasa ake ce min kalkuletar ka san yadda nake aiki na ina bi har ƙasa kuma na tabbatar ba wanda zai taɓa kuɗin ƙaramin soja da aka tura aiki kuma ya zauna lafiya za mu bi wannan kuɗin kuma za mu fidda tsari da za mu tabbatar cewa duk wanda yake bakin daga allowance ɗinsa da ya kamata a bashi ya shiga hannunsa. mu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafi iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa kullum kwanan duniya suke ƙara ƙarewa domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da biyu ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ta faman ƙanƙamewa kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa sai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da suke kara wa shirin karbuwa ni isa lawal kara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya to madalla an gaida dan mutan ikara masu saro ga nasihar juma'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. wa salamu ala sayyidil mursalin a tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi rahama sallallahu alaihi wasallam. Sunana Malam Garba Yusuf, limamin Inewi a Namra State. Ina so in yi bayani game da abin da ya shafi addini da zamantakewa. To, Ubangiji subhanahu yana gaya mana a cikin ƙur'ani inda ya kance, Inna Allah la yukhlifu Mu kiyaye da cika alƙawalla da tsare gaskiya. domin shi kansa mahalicinmu ya ce baya saba alkawali saboda haka cika alkawali yana daga cikin abu mai muhimmanci haɗa kai da zama lafiya da kamanta gaskiya yana da muhimmanci hadisi na annabi sallallahu alaihi yakan ce innal mu'minina ikwatun wa asluhu bayna ahwaikum shi kowane musulmi dan musulmi sannan kowane mutum kuma hulɗa ta haɗa ko zamantakewa ko kasuwanci to farko a nuna ma juna gaskiya na biyu kuma a riƙa alƙawali na uku kuma duk abin da za a yi a yi shi akan gaskiya haka waɗanda aka ba rikon amana na jama'a ne na wani abu ne na ma'aikata ne to a tsaya a manta gaskiya a kan al'amarin domin yana da mahimmanci wannan ƙasa ta mu yanzu ya dace mu rinƙa mata addu'a saboda al'amuran da suke tafiya muna cikin lokaci Allah ya kawo tsadar rayuwa to dama kowane irin abu ya zo to a koma a roƙi Allah shi zai yayi in kuma daɗi ne to sai a ƙara godiya ga Allah shi zai iya kyautatawa saboda haka yan uwa mu koma ga Allah mu ji tsoron Allah mu kamanta abin da ya dace a rayuwa a kyautata ma abokan zama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillahi rabbil alamin dilla yanzu kuma ga shirin na ƙarshe wato labaru a takaice. To a takaice a jiya Alhamis Amurka ta sanar da sabbin takunkumai a kan wasu kamfanonin Rasha da ma wasu ɗaiɗaikun mutane da suka taka rawa wurin sacewa da kuma mayar da wasu yaran Ukraine zuwa Rasha da kuma cin zarafin ƙananan yara a wani yanki na Ukraine da ke karkashin ikon ƙasar Rasha. da alamar yarjejeniyar tsaro tsakanin kasashe uku da suka hada da amurka da japan da kuma koriya ta kudu tana ingiza beijing kara kaimi a ayyuka da take gudanarwa a kudancin tekun china a cewar masana taron kolin da aka kulle yarjejeniyar da ke zama taron farko da aka shirya tsakanin shugabannin kasashen guda uku ya ba da damar daukar matakan tsaro da kai tsaye za su tunkari wato abinda mahalartan suka bayyana a cikin wata sanarwa haɗin gwiwa da munanan halayen china masu haɗari musamman a tekun kudancin china tsohon shugaban amurka donald trump ya bar gidan yarin karamar hukumar fulton a birnin atlanta minti 25 bayan da ya gabatar da kansa a kan zargin da ake masa na aikata katsar da haɗin baki wurin yunkurin juya kayi da ya sha a lokacin da yake neman a sake sa a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2020 a jihar georgia ya isa gidan yari ne da jim kaɗan bayan karfe 7 da minti 30 na yamma a yankin. To madalla masu sauran baki daya da haka muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin. Sai kuma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da karfe 8 agogon Najeriya da Nijar wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu kuwa madadin baba ya kuma makeri da ya karanto labarin duniya. Sai dadi balawe da ya bada umarni da injiniyan namu na yanzu Alzubair Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an ku.